Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu 24 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1448 kuma takwas ne ko tara tara ga watan daya eh, watan nawa ne watan bakwai ko 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma inda muke karanta littafin babban malaminmu na tafsiri a sheikh abubakar mahmud gumi wato raddul azhan ila ma'anil qur'an kuma muna cin suratul baqara za mu tashi ko muna cin tafsirin aya ta 117 da izinin Allah sai lokaci ya kure mana a wancan majalisin da ya gabata 117 ko 200 da nawa to biyu da 215 me ya samun yau ne 215 hmm? ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya salunaka ma da yunfiqun kuma a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma bismillah malik mai karanta ayar ya salunaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن wa وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى ينا بعد a game da tambayar da sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka mata a game da hukuncin dukiyoyin su bayan sun ba da zakka kamar yadda muka faɗa kuma malamai suka tabbatar wannan ayar ba tana magana akan zakka ta tilasta ce tana magana ne akan ba da dukiya a matsayin abin da shari'a ta nema a yi na tatsawuri wato neman lada ba abin da ya zama lazimi ba to an lissafa ayar kamar yadda malam ya ce ta kunshi tambayoyi guda biyu ta kunshi almunfaku sannan ta kunshi almunfaku fihi ko almunfaku lahu me za a bada sannan wa za a ba an ba mu amsar abin da za a bada kul ma anfaqtun ma anfaqtum min khayr alkhayr almal sannan kuma yana nuna qalla aw kasu ko me yawa ko dan ba bambanci domin shari'a ba ta iyakance abin da mutum zai ɗauka ya bada bayan ya yi zakka ba zakka ita take da abin da aka iyakanci, aka tsaye da mutum cewa ga abin da zai bada amma duk wata ba da dukiya da mutum zai yi to tana shiga karkashin liyun fiƙ zuwa ta'akin min sa'atihi ne فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ونبي شين المنفق فيه وذا أباكما وشين سي الله تعالى شي فللوالدين منجي يا يبيو والأقربين دنج متن نقصد شي واليتامى sannan sai marayu mun ji su to shine za mu tashi wal masaki wal masakin da miskinai almasakin jam'i ne na almiski kwara ɗaya kenan shine almiskinu wanda a ayatul bir an faɗa mana su ta laisal birru an tuwallu wujuhakum qibla al wal maghribi to a ciki aka ce wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا هزوا قرشا آية an ce al-miskin malamai suna cewa shine shine asali a larabci idan balarabe ya ce fulanun miskinun yana nufin mutawadi wa mukhbitun wanda ake cewa miskini asali a larabci idan balarabe ya ce miski to yana nufin mutumin da ya zama mara girman kai mutumin da ke da kankantar da kai shi ake cewa miskini amma daga baya shari'ar musulunci ta ba miskini ma'anar mabukaci duk wanda yake da bukata to miskini ne suka ce ai an kira shi da almiskin li'annahu sakinun abin nan attanatu alfaqat fala harakata lahu talauci ya mai da shi waje guda ɗaya ba da zirga-zirga ƙwari da gaske mai dukiya shi ke zirga-zirga yana da shago a can yana da shago a can ya buɗe account a banki kaza ya buɗe account a banki kaza motocin shi kaza a waje kaza amma wanda bai da shi a waje ɗaya yake to shine almiskin eh, shi almiskin malamai sun tattauna akan da shi da alfaqir waye fi fi kyan hali waye kuma halin shi ya fi muni kyan hali ana nufin na wadata amma alfaqi wal miskin kilahuma muhtaj dukkanin su mabukata ne lakinnahu mukhtalafu a ahwaju waye fi bukata a malikiya suka ce almiskinu ahwaju min alfaqi miskini ya fi bukata fiye da faƙiri suka ce alfaqiru man la yamliku quta sanati halaka shine wanda faƙiri wanda bai mallaki abincin shekara ba kaga ma aksar alfuqara ake yawwa talakawa faƙirai na da yawa da wannan tarihi in ka ce mutane su su taru daga nan masallacin a kai kamar nan da gwagwaje, waɗanda suka mallaki abincin shekara za ka sha wahala kafin ka samu wannan adadin duk yawan mutanen garin nan sai suka ce shi kuma wal miskin man la yamliku quta yawmin shi kuma miskini shine wanda bai mallaki abin da zai ci ba yau suka ce shi ne miskini wasu mazhabobin suka ce a alfaƙir ahwaju min almiskin والمسكين أحسن حالا من الفقير suka ce fakiri ya fi saboda ga annabi musa alaihi salam bai da a tare da shi fata ƙalahu ma sun matawan la'ilar zil ƙala rabbi yin nimi an zalta ilayya min khairin faƙi roni komai a lokacin ya ce ya Allah bai an zalta ilayya min khairin faƙi ya Allah ne mabuƙaci ne ne faƙiri ne ga duk abinda za ka sauka min yanzu na alheri na samu madata bai komai a lokacin sai suka ce gashi sannan kuma ga wasu miskinai nan hajjirgin ruwa suke da shi amma tafina ta fakana fi masakina ya amalu na filbahar ka ga mallaka jirgin ruwa karamin talaka ke mallaka jirgin ruwa kuma na jigilan mutane eh, kaga ba su bi suka hau ba irin ɗan kwale-kwalen nan bane da ake fito da shi haka da fulafulai ba shi ne. babba ne domin da ya je ne harakaha ƙala a harakata hadu tuguri ka ahalaha kaga ahadu suna da yawa ke to suka ce fakiri ya fi bukata fiye da miskin, fakiri ya fi bukata fiye da to haka suka yi ta tattaunawa ƙarshe dai alfaƙir wal miskin kuma muhtaj dukkaninsu mabukata ne sannan suna shiga cikin karkashin ka'idar da malamai suke cewa idan tafaka iftaraka wa idan iftaraka tafaka wasu sunaye ne guda biyu idan ka gansa a wuri ɗaya to kowa da ma'anar shi idan kuma ɗaya aka ambata ba ambaci ɗayan ba to ɗayan ya wakilce shi duka su biyun ake nufi kamar al-islam da al-iman inda aka faɗi al'islam da al'iman a wuri ɗaya tare to al'islam ma'anarsa daban al'iman ma'anarsa daban ƙalatul arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna kaga amanna aslamna kaga ma'anarsa daban kenan amma duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ana nufin hadda alladina aslamu domin a nan ba a ambaci al'islam ba al'iman kawai aka ambata to ire-iren su suna nan kaman albirru da attaqwa da albirru da attaqwa idan sun hadu a wuri ɗaya to ma'anarsu daban-daban amma idan ɗaya aka ambata ba ambaci ɗayan ba to ɗayan ya wakilci ɗayan mun gane yanzu to sai suka ce shi ne wannan alfaqir da almiskin iri ɗaya ne in an ambaci ɗaya ba ambaci ɗaya ba kamar can inda Allah ta a kamar nan ai ba a faɗi fakiri ba to hadda fakiri ake nufi ulma an faktun min khairin falil walidai ne wal'akarabi ne wani ya tama wani matakin to a cikin al'ma'ana al akwai alfukara yawwa kamar can da Allah maɗaukaki zaki ke cewa wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubazzir tabzira to kage nan al miskin aka faɗa ba a faduwa ba ba fada al faqir ba to shi ma faqir na nan a ciki kaman can da yace wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil zalika khayrun lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun ko to shi ma nan miskin da shi amma can da Allah madaukakin sarki ce innama sadaqatu lil fuqara sai ce ne wal masakin to fakir daban miskin daban suna buƙatar a tantance ma'anar kowanne da ma'anar shi wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil والسائلين وفي الرقاب كان ما بعبدي الفقراء المساكين كوي aka ambata to haka nan ma wannan aya so daga daga cikin mutanen da suka cancanta bayan ka fitar da zakka kuma ka kyautata musu ka ba su kyauta ka ba su sadaka to akwai mataki mutanen da ba su da shi mutanen da suke da bukata in kuma an ɗauki ma'ana almataki almutawazi'u su ne mutanen da ba su da shin amma ba su zo suna roƙo ba domin almiskin zai iya zama al zai iya zama al as-sa'il shine wanda ya bara ko alqani'u da al-mu'tar alqani wanda ya tambaya al shi kuma shine al-mumsiku an as-su'al wanda bai yi tabbace bai roƙa ba amma da an gan shi ta'rifuhum bi simahu kamar yadda zamu gani a gaba ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su roƙon kowa amma da kajansu za ka gane alamarsu cewa waɗannan suna da buƙata amma suna jin suna jin suna jin damuwar su zubar da mutuncinsu domin ita shi roƙo zubar da mutunci ne ruwan fuska ka kake zubarwa fuskar mutum Allah ya sa mata wani ruwa na mutunci to duk lokacin da mutum ya mai da roƙe-roƙe ɗabi'arsa to wannan ruwan ne yake zubarwa mun gane to shine ne wannan akwai hadisi da al'imamu tirmidhi ya ruwaito manzo Allah sallama amma hadisin malamai sun yi sabani kan ingancinsa hadisin ah, na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu da yace manzo Allah sallama ya ce yana addu'a na cewa Allahumma ne miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumratil mataki ya Allah ka rayar da ni a matsayin miskini ka karɓi raina ina miskini sannan ka tayar da ni a cikin jama'ar miskinai na farko malamai sun yi saɓani a kan ingancinsa da yawan malamai sun ba a fashi kamar ibn jauzi ibn jauzi ya ambaci shi a cikin al-mawdu'at islam a cikin majmu'ul fatawa an masa tambaya kai yace bai inganta ba amma in ya inganta al imamul al yana cikin waɗanda suke ganin hadisin zai yi hasan ne amma ma'anarsa abin da ake nufi ba miskini mara shi ba annabi sama bai taɓa yin addu'a cewa Allah mai da shi talaka ba bai taɓa yi ba hatta abin da zai ci cewa Allahumma ja'al aisha ali muhammadin kafafa kaga ba talauci ba ke ya Allah ka sanya abin da mutanen gidan annabi za su rika ci da shi kansa kafafan ya zama daidai gwagwadon abin da zai ishe su shi kuma talaka kaga ai bai da abin da ya ishe shi to kuma idan an ce kafa shine abin da zai ishe ka babu wuce gona da iri sannan babu gazawa to sau da ma'anarsa hadisin in ji al'imamul bai haƙi ma'anarsa ita ce allahumma ja'alni mutawazi'an khashi'an mukhbitan ya Allah ka sanya ni in zama mai tawazu shine ma'ana allahumma ahini miskinan miskinan ay mutawazi'an wa khashi'an wa mukhbita wa takaice dai cikin mutanen da Allah ya ce a ba su akwai masaki a ba su bayan ka fitar da zakka to kuma cikin abin da ake bukata ka kara na neman lada kaga can shi yasa Allah madaukaki suke ce ne fa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil yace dalika khayrun lil ladina yuriduna wajha Allah kuma sai ce ulaika humul muflihun wa fa'ati zal qurba haqqahu ka ba wanda ya kasance dangi dangin ka ne shi na kusa da kai haƙƙinsa wal miskina da miskini wa ibn sabi haka nan dan tafarki mutumin da zai zo guzurinsa ya ƙare bai kai garinsa ba Ya Allah ta'ala ce zalika bada wannan ga waɗannan jinsin guda uku haihun. shine alkhairi amma ga wa lillazina yuriduna wajha Allah ga waɗanda suke fatan su ga Allah ran lahira shi kuma ganin Allah ba zai tabbata ba sai ka shiga aljanna kuma ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi ya Allah ce wa ula'ika humul muflihun kuma masu yin wannan su ne waɗanda za su rabauta su ne za su samu babban rabo to kaga ashe bayan zakka to shari'a kuma tana neman duk wanda Allah ya bashi dukiya ya kula da irin waɗannan mutanen ya ba su kuma ba sai sun roƙa ba ɗaya daga cikin magabata yana cewa idan na baka baka roƙi ni ba to shi nake tsammanin Allah ya bani lada amma idan ka roƙan sannan na baka to na baka tukwicin zubar da mutuncin da kai ne a waje na, da kuma zubar da ruwan mutuncin fuskarka to shi ne na baka takwicinsa shi yasa ta ya ci gaba da cewa kenan idan ka roƙe ni ban baka ba na bige ka da duwatsu guda biyu ka zidda mutuncinka ruwan fuskarka ya tsiyaye sannan kuma ban dan tayar maka da abin da za ka iya tattaro wannan ruwan mutuncin ba kaga duka biyu ke to Allah shi kyauta shi shi miskinanci a cewa mutum miski yana da ma'anoni guda biyu a wajen malaman suluki akwai maskanatun nafsiyya akwai maskanatun maliyya almaskanatun nafsiyya shine talaucin zuciya talaucin zuciya shine ko mutum me yake da shi ba zai wadata ba kaga wani adamul qana'a kenan duk abin da yake da shi sai kaga ala shi ba zai taba godewa Allah ba wannan almaskanatu nafsiyya kenan ko almaskanatu qalbiyya tana da abubuwan da suke jawo ta daga ciki akwai adamu shukrillah adamu shukri ala ni'amillah rashin godiyar ni'imar Allah Allah ya wa mutum amma bai gode ba kullum cikin talauci yake musiba ce sannan daga cikin almaskanatun nafsiya akwai albukhul sabubba akwai ruwa kamar yadda wani mai hikima yake cewa innal bakhila wa in afada ginan la tura alaihi makhayilul faqri maruwaci ko ya fi kowa wadata to sai ka ga alamar talauci a tare da shi sai ka ga alamar talauci a tare da shi shi ba zai yi abin da zai amfani kansa ba balle kuma yi abin da zai amfani wani daga cikin asbabul matkanatin nafsiyya akwai alhibsu shadidu ala almal shine ashuh mutum ya zama mayan kuɗi ba yadda za a kaga alamar wadata a tare da shi kullum zai rayu a matsayin miskini to sai almaskanatul maliyya sai kuma talauci na dukiya tabbas wannan mutum ba shi da shi kaga wancan shine Allah madaukakin sarki ke cewa abin nan wa duribat alaihimul maskana yahudawa duk inda ka gansu sai ka gansu da talauci to talauci nan yahudawan zamanin mu talakawa ne a'a shine fassarar la tajidan wala la tajidan lahu ahrasan nasi ala haya sun fi kowa son rayuwa daga cikin kuma rayuwa ita rayuwa mutum yana son abin da zai gudanar da ita so daga ko nawa ba yahude ya sama ba zai gode wa Allah ba ko ba za ka ga alamar wadata a tare da shi ba to kun ga ne wannan to ne wal mataki Wabna sabil sannan kuma Allah ta'ala ya ce cikin mutanen da za a ba dukiya bayan zakka to akwai ɗan tafarki balarabe ya ce masa ibn sabil saboda ne ya baro inda ya taso bai kai inda yake so ya je ba kuma guzurin tafiya shi ya yanke to sai zama bayi da uwa sai hanya Ta farki ita ce hanya ko shi ne hanya ya taso daga gari kaza misali ya taso daga Legas kuma yana bukatar ya tafi maiduguri sai ga shi a Zariya. ai sai ya zo nan ko ya zo Zariya guzurin shi ya yanke bai da komai Hmm? to shi yanzu ba yi da uwa sai hanya shi ya baro inda ya taho mutanen maiduguri sun tabbatar da cewa ya baro su lafiya lau gida nan kuma ana tsima shi bai iso ba kuma ba guzarin tafiya ba inda zai ci gaba da tafiya to shine sai balarabe ya kalli sunan da zai samai sai ce yanzu mamashi ita ce hanya ba yi da uwa sai hanya sau daga waɗanda suke kan hanyar nan suke da wadata to su taimake shi shi ne ibn sabi malaman fikihu suka ce wa in za'ama annahu wa in kana ganiyan fi baladihi ko da mawadaci ne a garinsu to za a bashi a can maiduguri nan ne a misali maiduguri ne garinsu ko kuma Legas ne garinsu ya baro Legas yana sai ya tafi Maiduguri a Legas garin inda yake kasuwanci kenan abin da Maiduguri kuma asalin garinsu kila ma je tun sallah babba ya je sallah a can ya tafi da shatar ta arziki ya rabawa dangi a Maidugurin nan ya karar da komai ya tafi hanya ya haɗu da 'yan fashi suka kwace mishi kuɗi ba komai a tare da shi sai ga shi a zariyan muna yanzu ya zama ibn sabi idan akwai mu'assasatu zaka idan akwai gidauniyar zaka ta gwamnati akwai mali kai tsaye sai je ya gabatar da kan shi ce shi sabi ne. ina ne garinku daga maiduguri nake ina za ka legas zai sai a ce to daga zariya zuwa Legas nawa zai kai ka kudin mota da kuma kudin abinci sai a diba a bashi a kudin gwamnati baitul mali kaga ya shiga cikin inna masadaqatul fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha ko wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fi sabilillah wa fi riqab wal gharimin wa sabil kaga wa bin sabil yana da haƙƙi ana idan ba zakka to yanzu ya shiga cikin wannan قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل يا دوكا أباشي sannan ba a tuhuman mutum ba a tuhumar shi a shari'a idan mutum ya zo ce shi ibn sabil ne ba za a ce sai an masa keke da keke ba suddiqa haka malaman fiqh suka ce suddiqa a gaggata shi shi da Allah ai mutuncin shi ya zuba shi ya sa na sha ba da wannan labarin ta taɓa faruwa da wani mutumi a nan garin ya tashi zai nemi taimako a wani masallaci jikin shi na hawa da ka gan shi kaga mutum ne mai mutunci ya nemi izinin liman bakin shi na rawa liman ya ce to ba ne ya tashi ne ya miƙe kenan ya sallama kawai sai ya ce jama'a da Allah a yi haƙuri ashe ya ga wani wanda ya sani yake nan ya ga wannan mutumin ya ce masa sai suka koma gizo a ah, wani lafiya kaza kaza kaza sai kaji kaji kaji kaji shi ne dauke shi ya shi gidan shi ya kwana lafiya ta yi shi masa sha tara ta arziki ya dora sha mota ya tafi gida shi ke kuma wannan dama shi ne mutunci ɗabi'ar da mutanenmu suka koya su suna neman taimako wajen waɗanda ba a san su ba wai wai ba su san ba su san a ne, ba ɗabi'ar musulunci ba ce ɗabi'ar musulunci abin da ya koyar da muka nemi taimako wajen waɗanda suka san ka in neman taimako ya kama ka to je ka wajen waɗanda suka san ka sun san ka da ka taɓa neman taimako a wajensu ba ka taɓa nema ba to yanzu ta kama ka zo ka ce sai an taimaka sai su taimaka maka amma in mutum ya mai da shi sana'a to shine za ka ga yana canje-canje canje-canjen wuri sai ka gan shi sallar asuba a wannan masallacin la'azahar kuma ya tafi wani masallacin domin ya mai da masallacin shaguna magariba daban isha'i daban kuma da yawan su zaka ko sallah ba sa yi annan cikin yan uwa wani yake ba mu labari kin shigo masallaci tare da wani sallah azhar suka samu raka'a biyu ya miƙe zai ci gaba da sallar shi ya gama shi kuma wanne kawai ya sallama a biyu kawai ya gama raka a biyu sallami aka zo kawai ya miƙe yana neman taimako shi kuma ya gama kawo a biyu sai zo ya same shi ya ce masa mala raka abu biyu muka samu ni da kai ya ce to so kace mutane su gudu ban nemi taimako ba abin da ya kawo shi kenan kane na ɗabi'a a cikin nan to Allah shi kyauta to shine ibn Sabil. duka waɗannan in mun ga za mu ga mutane biyar alwalidai ne al alyatama al da ibn sabi agani su iyaye sai aka sa su su biyu aka ce lil falilwalidai iyaye biyu ana nufin alwalid wal walidatu wato baba da mama ko al'abu wal sai al'aqrabin su kuma suna da yawa su ma dangin mutum suna da yawa sai aka sa su jami'i aka ce al'aqrabi su ma al ma marayu na da yawa sai aka sa su a matsayin jam'i ba a ce al-yatim ba sai al su ma suna da yawa amma ibn sabil ufrida sai aka ware shi shi kadai sai aka ce wa ibn sabil saboda ba a cika samun sa ba da har yanzu ma ba a cika samun shi ba ibn sabil to shine sai ma da yace ai hum auladihi su waɗannan biyar ɗin da aka lissafa su suka fi cancanta da bayan ka fitar da zakka ta tilas to idan kana da wani abu da kuma za ka da na gudunmuwa to waɗannan biyar ɗin su suka fi cancanta da a basu alwalidan al'akarabun al'yatama, almasakinu al-masakinu ibn sabi waɗannan biyar ɗin su suka fi cancanta sai Allah ya ce wa ma min duk abin da za ku aikata na alkhairi ai infaqin na ba da dukiya au ghairihi ko kuma wani abu mai kama da ba da dukiyar fa inna allaha bihi alimun to Allah fa ku sani masani ne game da abin da kuka bada ya san ikhlasin ku dan shi kuka bada ko kuma kun bada dan riya ne ko dan kun bada dan ku yi gori a gaba domin duk waɗannan suna cikin muftidatul infaq ba da dukiya na da abin da ke bata shi daga ciki akwai arziyaku yi ba don Allah ba daga ciki akwai almanu gori ka ba mutum kuma ka masa gori daga ciki akwai al'aza akwai cutar da shi ka ba shi amma ka masa ne a matsayin ka kamar wani tarko kake so ka naɗa mashi ka ɗana mai al'aza kenan wanda Allah ya ce la tubghinu sadaqatikum bil manni wal adha kaga su ne to haka kuma yace ri'a nasi ko to duk nan suna ci muftidatul infaq to duk abin da kuka yi Allah yana sane da shi fa mujazin alayhi Allah zai saka muku yawwa Allah ta'ala ba wani wanda ya taba ba da dukiyarsa Allah bai saka mashi ba har kafiri kwarai da gaske har kafiri idan ya ba da dukiya Allah na saka masa da nassin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu a ina Allah zai saka mashi a duniya yanzu kafarai na duniya manya-manyan kafarai za gan suna da foundation na taimakon gajiyayyu da mabukata da marayu da talakawa suna yi to Allah na saka musu a duniya ya Allah yake saka musu a duniya sai ta ƙara musu dukiya ɗaya kenan ya Allah yake na biyu sai ta ɗaukaka su ai ta faɗin sunayensu sai ka gama ana ana ana ana ana shirya musu wasu wasu bukukuwa ana ba su irin allanan nan na girmamawa eh? sai ka ji ana ce musu abin nan philanthropist ko ana ce musu haka wato mutane masu ɗaukan nauyi masu ba da gudunmuwa masu taimako kaga akwai su yanzu nan da za a ce da a faɗi sunayen su suna nan wani abu da ya birge ni kwanan nan nake gani a wata a wani gidan talabijin aka ce duk duniya an yi bincike ba waɗanda suka kai 'yan najeriya ba da taimako duk yadda muke ganin maɗannan marowata marowata abdullahi kuma turawan ne suke wannan lissafin ba wai a nan ba ne aka yi balle a ce na san shi ɗan najeriya ne in an ce a bada da gudunmuwa addini daidai gudu za ka ga ana ba da idan wani ya zo da gaskiya da ƙarya ya miƙe ya ce da Allah a taimaka mushi za ga mutane na ta dimba za suna ba shi ko ba haka mutane suke ba kaga dai akwai wannan sannan a 'yan najeriya ne za ka ga mutum yana ɗaukar nauyin marayu a mutu a bawa mutum wan shi ya rasu kaga ya ji runguma 'ya'yan ana yi ana kokari to kaga wannan alkhairin mu ne dama jiya a karatu na faɗa mana cewa marka faɗin alkhairan mu ba kai kullum mai ta faɗin muna zagin kanmu muna zagin ƙasar mu a muna da alkhairai mu roki Allah Allah ya ƙara mana waɗannan alkhairan kuma Allah ya tabbatar da su eh, inda kuma muka gaza Allah ya fi mana yawwa to kaga wannan kenan so daga Allah zai saka walam yadkur fi hasailina war riqaba anan Allah bai ambaci hasailin masu ruƙu ba war riqaba da kuma bayi waɗanda suke suke kangin bauta wanda mun faɗa a lokacin da muka yi tafsirin ayatul bir cewa daga cikin wafin riqab akwai ne akwai al-masjunun al-mahbusun akwai yan gidan yari wallahi nan nan gidan yarin nan namu nan an canza musu suna ko gidan gyaran hali in ka tafi namu na nan zaria wallahi mutanen da yau da za ka shiga da gobe ba gobe juma'a ba da za ka shiga da dubu ɗari biyu la za ka iya fito da mutane ashirin wallahi wata rana mai martaba sarkin zazzau yana ba mu labari yake cewa ya taɓa zuwa da dubu ɗari biyu wannan gidan yarin ya ce sai da fito da wajen mutum talatin ya ce ya ga wata mata kan dubu biyar aka kai ta aka ɗaure ta mace dubu biyar kaɗi take yi na zare ka ga ba kauya ce ma a ina ake kaɗin zare yanzu din nan da yawa mutane ba san yadda ake kaɗin zare ba to sana'a kaɗin zare take yi kana wajen yake ba da labari ce dubu biyar har sai da ya magana mummuna akan alƙalai wallahi amma bai faɗi lauyoyi ba har da su ni na ƙara ai duk tare suke dubu biyar to suna cin arriƙa domin irin wannan ya fi bauta ƙangi da ‘yancinka da komai dubu biyar ta sa aje a ɗaure ka wata ɗaya wata biyu wata uku wallahi har manta da mutane ana yi a manta da mutum sannan fa wani ba a mashi shari'a ba ma akwai yan roman jira yake a masa shari'a amma an manta da shi hmm? to suna nan suna ciki to nan bai faɗe su ba a nan amma ya kamati al'ayatin ukura kamar yadda Allah ya ambace su a ɗayar ayin laifin birra a can an ce wa firri ƙadi wasa'ilina ko wa firri ƙadi an faɗi a sa'ilun su ne waɗanda suka ɓara mutum ya gaza ya haƙura ya danna damuwar shi sai da ya faɗa ce da Allah a taimaka ma to a nan ba a ambace su ba sannan ba a faɗi bayi ba saboda ne iktifa'an bi umumi qawli wa ma taf'alu min khair saboda an wadata da faɗin Allah da yace wa ma taf'alu min khair wa ma taf'alu min khair duk abinda kuka aikata na alheri fa innahu shamilun li kulli khairin wannan ya kunshi dukkan alheri waqa'a fi ayi masrifin wanda aka bada wannan alherin da duk a inda aka karkatar da abin da aka bada zuwa gare shi ya shafi kowa daga duk wanda ka ba kawa alherin to Allah yana sane da wannan alkhairi duk wanda kama alherin, idan shi wanda aka yi wa alherin bai mantawa to wanda ya ce alherin kuma dama shi alimun bi za ne shi allamul guyub ne kana jin zai manta ka ji a ranka cewa zai manta sabo ne wanda aka yi wa bai duk wanda aka yi mishi alheri in dan alheri ne shi bai manta wallahi idan ka ga mutum ya manta alheri to la'i ne ba ƙaramin lalatacce ba ne amma duk mutumin da ya aka yi mai alheri to in mutumin kirki ne baya mantawa yana da tunanin ya samu wata damar da shi ma zai mai da biki amma akwai al minan nas waɗanda suke juya alheri su saka da sharri an musu alheri su kuma sai su mai da sharri to idan ɗan adam da aka yi wa alheri bai manta ba ya mai da alheri to Allah da ya ce a yi kaga shi ne fi cancanta da ba zai manta ba dama wa maka na rabbuka nasiya Allah bai mantuwa Allah bai mantuwa kuma sannan shi mawadaci ne sannan kuma ya yi alkawari cewa man ya amal faman ya amal misqala zarratin khayran yara duk mutumin da ya aikata alheri ko da kwayar zarra ne to sai ya ga alherin nan sai Allah ya saka masa kaga shine wannan zo da kayan uwa mu kokarin sabawa da aikata alkhairi daga cikin abin da alheri yake haifarwa na farko akwai baqa'u sana'il hasan alal mar'i wa in tusiya yanzu a nan garin da za a ce ka lissafo mutanen kirki na farko waɗanda suka yi alheri alherin su yana so dinnan wasu ba su san su ba ba san su ba to za ka iya lissafo wasu za ka ambaci sunayensu yanzu nan da zan ce wani waye sunan mutum na farko a nan garin da ya fara faɗo wani a rai ila abin da ya faɗo min a rai ne ya faɗo mishi mun yi ittifaki kai wani ya faɗa mu gani a ran mawaka tuno Allahu akbar kaga gaskiya wallahi shi na kudirta a zuciyata kaman ya shiga zuciyata kaga shine wannan to haka alheri yake baqa'u sana'il hasan 'ala al-mar'i wa in tufiya wa tala zamanu wafatihi mun tsawon zamanin mutuwarsa wala ba za a manta da shi ba saboda alheri amma akwai wasu waɗanda sai idan an tashi faɗin sharri su ma kuma 'yan nan garin ne sai a ambace su waɗanda ba a san abin arzikin da suka tsinana ba dai akwai yin wannan akwai wanda aka ba da labari wallahu alam aka ce lokacin da wani mai dukiya shi ma mutumin kirki ne a garin nan ya ba da wani waje a aikata wani ai'amai da shi wajen alheri ya buga mota shi wancan din ya zo ya same shi ce wane na ji an ce ka ba da wajen kaza kaza kaza kaza ka ce za a yi kaza da shi ya ce kwarai da gaske ya ce to baka da hankali annan gerin to yanzu wancan da ya ce bai da hankalin da wanda aka ce bai da hankalin duk sun koma ga Allah sun koma ga Allah amma wallahi mai hankalin nan da zan ambace muku shi kun san shi kuma sai kun sa mai albarka shi wanda aka ce bai da hankali shi kuma wanda ya ce mai bai da hankalin shi kuma da zan ambace ku shi kun san shi da wuya an baku la'anai ba amma la'ana ba ta da kyau laysa muminu bil la'an wala ta'an wala al-fashi bazi to alheri ce kaga akwai wannan fa'ida sannan na biyu shine akwai rahatul bal duk mai alheri kullum cikin annashuwa yake da farin ciki domin alherin nan yana haifan maka da wani hutu da wata natsuwa da wani farin ciki a cikin ranka shi yasa za ka ga sahabban manzon san ba wanda yake su kwanci hankali saboda kullum cikin alheri suke waɗanda za ka ga saboda alkhairin sirrin ta sayyidina abdurrahman ibn auf in ya tashi ɗinka kaya da shi da bayan shi da barorinsa da yaransa duka kaya iri ɗaya ke ɗinkawa kowa sai a sa in an zo za a ci abinci tare ake cin abinci ba za ka iya zuwa ka ce ga abdurrahman bin auf a cikinsu ba sai idan sun nuna maka shi kawai ya taje a cikinsu yake ana ta ya tsokani wannan wannan ma ya tsokane shi a yi raha wannan alkhairi ke haifar da wannan saɓanin wanda bai da alheri ba zai samu irin wannan natsuwar ba sannan na uku shine ilqa'ullahi tabaraka wa ta'ala mahabbatahu fi qulubin nas Allah zai jefa soyayyarsa a cikin zukatan mutane duk mutumin kirki sai ya je na san shi wallahi wani na taɓa ba da wannan labarin kuma zan ci gaba da ba da shi wani birkila yake ban labarin ya ce wani mai suke wa aiki eh wani suke wa aiki sai kawai sai ya faɗa rani da ya fada rami ya ce kakka so ka ga yadda suka haɗu aka ciro shi shi ne sai ya faɗi wani duk na san su yana mun makaranar su ne ya ce amma da ɗayan ne ya ce amma malam da wuya in ba mai da ƙasa za mu yi marfi ba billahi allazi la ilaha illa huwa kun ji na rantsa da Allah ya ce da wuya in ba mai da ƙasa za mu yi marfi ba su biyun duka na san su yake ban labarin. yasa kaga irin ƙananan ƙananan ma'aikatan nan da kake ɗaukar sa aiki to ka kyautata musu tun daga ciniki ka ba su abin da yake na daidai sannan kuma kas su gama aiki ba ka ɗauko haƙƙinsa ka ba su ba wallahi suna zuwa duk list mutane suna da shi a kwakwalwarsu kuma suna nan suna rubutawa kuma suna ba da labari kai hankali da su Allah shi kyauta to ne nan duk abin da ka aikata na alkhairi Allah maɗaukacin sarki yana sane da shi ba sani ba kawai in ya sani zai saka yawwa to daga kowane alkhairi aka yi da wanda aka bayyana da wanda aka ɓoye, Allah ya san shi ita suratul baƙar ta kunshi wannan kusan har karshen ta za a yi ta mana bayani akan mahimmancin ba da dukiya da taimako tun daga can baya har zuwa kusan ƙarshen surar wallahi bayanin da wannan surar za ta kai ke wa yufhamu min as-sunnati an fahimta daga cikin hadisan manzon Allah salama? annan nafaqata 'ala al ne al-faqirayn wajibatu kula da iyaye guda biyu waɗanda suke matalauta iyayen mutum ba su da shi to ya ɗau nauyin su wajibi ne nan ayar an faɗa mana cewa ba ana nufin ba da dukiya na wajibi ba ne to amma hadisan mazar sama sun tabbatar da idan iyayen mutum ba su da shi to wajibi ne ɗauki nauyinsu uwa da uba ba su da shi to yanzu wajibinka ne ka kula da su ba zakka za ka ba su ba sun fi ƙarfin zakka ɗaukan nauyinsu za su ɗaukan nauyinsu za ka yi shi yasa ka yi mamakin mutumin da iyayenki suke cikin talauci a ƙauye shi kuma ya zo binni ya wanke ƙafa ya riƙa sa kaya masu sitati yana kafa hula a goshi amma ka je ƙauyen su ga iyayensa irin rayuwar da suke wannan wannan wannan wannan bai haihu ba yana cikin musiba Allah shirya to iyayen mutum ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ba ɗaya ba ba ba akan cewa idan suna da bukata talakawa ne su to dole ne mutum ya kula da su dole ne mutum ya kula da su hadisai ba ɗaya ba suna nan malaman da suka bayani akan albirru wasila sun fitar da waɗannan hadisan a cikin littattafan sunna wa kadhalika ala auladihi sigari alladhina la mala lahum haka nan ciyar da 'ya'ya mutum ya kula da 'ya'yan shi ya ba su ya kula da su ya ɗau su wajibi ne ƙananan 'ya'ya ƙananan 'ya'yan mutum wajibi ne kula da su wajibi ne kula da su kula ta ba da abinci kula ta tufatarwa kula ta ilmantarwa kula ta kula da lafiya ba a son kaɗa wani ɓangare kaɓa wani ɓangare idan muna kallon abubuwan da suke faruwa na zalunci da wasu iyaye suke wa 'ya'yansu wallah abin zai tayar maka da hankali mutum ya tsallake ya tsallake ba a kan inda yake bai ya ya'ya uku hudu biyar shida bakwai takwas ka ga mutum wani sai ya tsallake sai shekara sannan ya dawo in ya dawo mata ta ɗau ciki kuma sai ya gudu wallahi na ga irin wannan in ya dawo sai matar ta yi ciki sai ya gudu in ɗan ya ɗan fara tasa sai ya dawo in ta sake ɗaukan ciki sai ya gudu ba aiki ba sako ba komai ya take rayuwa ba abin da ya dame shi sai dai matan nan wanda nake ba nan sai ta tafi ya tara aka tara bai san cin so bai sha kuma je mutu wannan ba karamin zalunci ba ne sau da ka ‘ya'ya kula da su ciyar da su tufatar da su ɗaukar iliminsu ka ba su gwaggwadon ilimin da suke bukata wa ma'ada zalika min ji jihati alqarabati fa huwa khayrun wa laysa wajibin, mala yace amma abin da ba wannan ba na ɓangaren dangin mutum fa huwa khayrun da duk da zai alheri ne yayi bi wajibin shari'a bata ce masa tilas ba. to amma akwai inda Allah ya kira shi da hakki mun ka karanta ayoyin kaga waccan ayata suratul isra'i da kuma ɗaya a suratul rum take ko waccan waccan wa'ati wannan kuma fa'ati yawwa dukkanin su Allah ya kira hakki ne kuma mun yi tarifin wajibi kamar yadda malamai suka ce ma alayka li ghayrik abinda aka dora maka ka ba wani shine hadha huwa alladhi yusamma bil haqq shine al to wannan shine wannan aya kamar yadda muka gani ayar ta kunshi abubuwa da yawa abu na farko shine ta ba mu bayani akan halaccin tambaya kuma sannan tambaya hanya ce ta neman ilimi amma tambaya tana da ka'ida ana san mutum liyas'al ma yansa'uhu ka tambayi abin da zai amfane ka amma babu laifi ka yi tambaya don amfanin wasu ya halatta kai ka san abu sai ka shirya tambaya don mutane su sani kaga mun gani a cikin yas'alunaka har muka kawo kaulin Ibn abbas da yake yaban sahabban manzo Allah sama cewa ma sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa salatata ashara su'alan ya ce tambayi goma sha uku suka wa annabi sallama malamai suka ce fassarar wannan magana ta ibn abbas ba yana nufin iyakar tambayoyi goma sha uku suka wa manzo Allah sallama ba yana nufin tambayoyin da alkur'ani ya ambata nasu tambayoyin da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallama qur'ani ya ambata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفوع قل الأفو يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يسألونك عن المحيض قل هو أذى kafin nan yas'alunaka an ash-shahr al-harami italin fihi kaga duk waɗannan tambayoyi ne da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga can in ka fita suratul baqara yas'alunaka anil anfali qul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha aslihu zata bainakum sannan mun faɗi cewa kafare ma sun yi wa manzon sama tambayoyi ko akwai su sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah zil ma'arij tambaya ce ta kafarai sannan akwai tambaya game da tashin alkiyama yasaluka nasu an sa'ati yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha ka gani to to duk waɗannan tambayoyi tambaya halarci a shari'ar musulunci al malik yana cewa السؤال أحب إلي من كثير من المسائل ɗalibi ya min tambaya ya fi soyuwa na fi so so ta da ni in ta bayanin matsaloli da kaina saboda da tambaya ake sani wanda bai tambaya ba zai sani amma da ladubba da dokoki sannan ayar ta karantar da mu mahimmancin ba da dukiya a musulunci mahimmancin ba da dukiya kuma ayar ta faɗi irin mutanen da suka fi cancanta in za ka yi wa kowa ruwa to su kakka musu shine ma'anar aya kamar Allah ta'ala yana cewa in tabkhal 'ala nasi to fala tabkhal 'ala ha'ula il ajnasi khamsati in za ka yi ruwa ga mutane to ka kai wa waɗannan biyar ɗin su waye falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibn sabi sannan aya ta karantar da mu annal khayra la yadhi'u inda Allah abadan alheri baya tozarta a wajen Allah ko mun kankanta alheri to Allah zai saka ko dai ya saka a duniya kawai saboda ba a cika sharaɗin sakamakon lahira ba kamar misalin ne kafiri da mutumin da ya riya har ya sai an saka mutum a duniya riya a an saka mushi ya sami yaba eh dama so yake a yabe shi to an yi an saka mushi an ba shi ya gani shi yasa ai suke tattaunawa ta tattauna mai ban mamaki ko mai ban dariya da marowaci da mai riyawa ya fi sauki eh, da wanda zai yi ruwa <laughs> ya ƙi badawa da kuma wanda zai bada ya dumbuzo amma so yake a gani a yabai ba don Allah ya bada ba wa yafi <laughs> kaga ta ɓangaren mutane yace ce Allah shirye shi ya ta badawa ko ba haka bane shi kuma mawaci fa sannan wannan nan da kuke ganinta hadisai sun tabbata cewa ba ta haduwa da imani ba kwarai da gaske mai rowa imanin sharagagge ne eh. amma mutumin da ke da imani mai yawa cikakke to zai rowa wallahi zai rowa to kaga ashe ruwa mummunar abaci to Allah ya kyauta shine wannan insha Allah za mu tashi aya ta gaba aya ta 216 ko eh, ita ce ayar da za ta yi bayani akan jihadi kuma ko yasa abin nan ita ce kutiba alaikumul qitalu huwa kurhun lakum Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu kasar mu Allah ya kare ta daga dukkan sharrura ya ba mu zaman lafiya dukkan garuruwan mu Allah ya tsare su yan uwanmu da suke wasu garuruwa muka fi su zaman lafiya ya Allah ka ɗanɗana musu daɗin zaman lafiya ka dawo musu da zaman lafiyan da suke da shi da musamman jihar zamfara Allah maɗaukakin sarki ka dawo musu da zaman lafiyar. ya Allah ka dawo da jihar katsina zaman lafiyarta ya Allah ka dawo jihar borno da zaman lafiyarta ya Allah ka dawowa da dukkan jihohi namu inda suke da fitinu da zaman lafiyar duk inda ake da damuwa ya Allah ka yayi ƙananan hukumomi mu ma a nan jihar Kaduna da suke da barazana ya Allah ka da mana da zaman lafiyar mu gabaki ɗaya mu kuma da muke cikin zaman lafiya Allah ya ƙara mana zaman lafiya Allah ya tsare 'ya'yanmu daga sata da ƙwace da zinace-zinace da saɓan Allah duka gabaki ɗaya mu ma Allah ya kare mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته